man shiga daren laraba wanda ya daidai da daren tara ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma a karatun wannan littafi da muke akan mata 'yan wuta idan ba ku manta ba muna cikin gabar da mala ya rubutu a kanta wacce ya sa ma suna mafati hunar linnisa'i wata mabuɗai ya wutar jahannama waɗanda suke da alaƙa da 'ya'ya mata na farko mala ya kawo mana mabuɗi daga cikin mabuɗan wuta wanda ke da alaƙa da 'ya'ya mata akwai ashirku billah na biyu akwai asihiru na uku tarku sala a yau za mu tashi gaba ta hudu man zakatil huli hana zakka na kayan adon 'ya'ya mata da suke yi sai dai kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka ambata yau mun shiga daren tara gobe ne in gari ya waye lissafi yake tara ga watan muharram annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa babu wani wata da azumi a cikin shi na nafila ya soyuwa a wurin Allah kamar azumi a watan Muharram sannan annabi ya kwadaitar da musulmi kan yin azumin ranar goma ga wata na ita wannan Muharram din shi ake ce ma azumin Ashura wanda manzon Allah ya ce yana sa Allah ya kankar laifuffukan mutum na shekara ɗaya da ta wuce annabi ya azumta annaba da dama sun azumci goma ga watan almuharram annabi ya iske yahudu suna da ɗabi'ar yin azumin ita ranar goma ga wata to a tsarin manzon allah kullum yana sanya ga ko me kai ya yi ƙoƙarin saɓa ma yahudawa wurin yin aiki musamman na harkar ibada wannan ya sa yahudu suna sallah kuma sukan yi sallah irin ta musulmi amma su a tsarinsu ba su sallah da takalmi sai annabi ya ce ko kurin rinka yin sallah da takalmi ku saba musu domin su ba sa yin sallah da takalmansu ma kun gane ko to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san suna azumin ashura to sai ya ɗaukan makansa cewa in Allah raya da shi ya kai baɗi zai fara yin na tara ga wata sannan ya yi na goma da ya saba don me don ya saba musu jama'a kun gane ko to sai Allah bai sa annabi ya kai shekara mai zuwa ɗin ba sai aka samu sahabbai suka zartar da nufin manzan Allah yin azumin tara ga wata ɗin wannan ya zama shi ma watan ana son kenan a azumin tara ga wata da kuma goma ga wata amma shi akwai magana ta musamman akan azumin goma ga wata sai dai ku sani duk abin ba azumi ba to duk wani abu da za a yi a matsayin ibada to bid'a ne jama'a kun gane duk wani abu da za ka yi a matsayin nuna farin ciki ko damuwa to bid'a ne da mawar musulmi kun gane mai askari ya kawo abubuwa masu yawa waɗanda ya nuna watan ana son musulmi ya kula da yin su watan a ranar goma ga watan muharram kamar sa kwalli kamar dafa kan maraya Na fila ko raka a dubu ne wallahu kafa dubu a watan mata kunshi yanke ƙumba duk irin waɗannan abubuwan da mai askari in kun karanta fatul jawad ya kawo ba su tabbata ba abin da ya tabbata kaɗai azumi har da shafa kan maraya gaskiya ne amma saboda ranar a shafa kan maraya bid'a ne to kuma akwai muta ma al'umma ta ƙirƙiri wasu abubuwan daban za ka ga ranar ana yawo gidaje da suke da rijiya ana ɗiban ruwa a rijiyoyi na gidaje guda bakwai sai a haɗa a cikin roba ɗaya ko bokiti ɗaya sannan za ka ga an yi wani rubutu ana ba mutane suna ba da kuɗi ana ba suna sha ko kuma da daddare a ce a samu bakin zare da baka allura a fito tsakiyar hasken wata a zira maganganu dai shirme da ban kaura ko ka ga ana yawan takuta ha ko sallar gani ko cika ciki duk bid'a ne jama'a kun gane an samu matsala ne yan shi'a watan su ne saboda waɗanda suka kashe jikan manzan Allah al-Husaini sun kashe shi ne a ranar goma ga watan Muharram da haka sai suna nuna baƙin cikinsu da damuwarsu suna zidda jininsu suna sa baƙaƙen kaya a wannan rana yanzu abin ma ya ci gaba akwai 'yan shi'an da in shi'ar ta kai tun daga ɗaya ga watan muharram ba sa ƙara sa wani nau'in kaya in ba baki ba ku kalli tashar ko almanar ko tashar anwar ko tashar rafidiyya a kan nalsat da sauran tashoshinsu za ka ga gaba ɗaya ba sa nuna kowa sai mai baƙin kaya gama kun gane ko to su ma a nan manyansu za ga tun daga ɗaya ga wata baƙaƙen kaya kawai za ka ga suna sawa jama'a kun gane ku, to wan yana jin eh, ba wannan ba ne ko kuma akwai wani wanda ya sa wani abu hmm. eh to daga can ne ba wannan wutar ba ce akwai wani abu ne da ake haɗawa wata abin da ya kamata jama'a inda an riga kawai an fara karatu duk wanda bai sa wani abu ya haƙuri kawai saboda kun ga daddatsa karatun ana fara kodin saboda haka inda an riga an fara karatu wani ya zo kawai ya haƙuri kuma ko da wani kwai ne ba a sa ba inda an fara karatu a hankuri ka a sa shi su ne suka fara haifar da duk waɗannan matsaloli da kuke gani suna faruwa tsakanin jahilai na ɓangaren ahalu suna da su matsala ce ta faru waɗanda suka kashe jikan manzan Allah al-Husaini sun kashe shi a wannan rana ta ashura ne kuma wallahi ‘yan shi'a su ne suka kashe shi Hallita tafansa sun tabbatar da cewa ‘yan iska cikinsa daga iraki su ne suka kashe al amma sai suka jingina mai zidu ɗan sayi namu a wuya mai yasa saboda shi ke shugabanci a lokacin rana in ta zagawo irin wannan sai sirin ɗaya suna kuka suna ɗaga abu suna watan zubar da jinin jikinsu wai saboda an zubar da jinin husaina irin wannan ranar ya aka ce to ai shirme ne ba zubar da jinin husaina aka yi a ranar ba kashe shi aka yi inda gaske ne su kashe kansu kawai da <laughs> ma kun gane ai shirme ne kawai to sai aka sami wasu wawaye waɗanda ake cewa nasibawa wanda da kama suna danganta kansu da ahlus sunna kun gani amma sun fice daga cikin ahlus sunna nasibawa su kuma ba su da aiki a irin wannan ranar sai girke-girke sai yin gayu sai yin abubuwa na bukukuwa da nuna farin ciki saboda su waɗancan in ranar ta zo suka sa baƙaƙen kaya sai su rinka yawo suna zagin abubakar da umar da hafsa da aisha ba wani sahabi da suke bari kakaf sai sun zage su sahabban da suke bari ba su ci kwaya uku zuwa kwaya biyar ba ma kun gane su kadai suke bari to a cikin jikoki da tattaba kunnansu su kuma da ake zagi sai suna jin zafi su kuma sai suka rinka watan buɗe baki su zindima masa inna alzagi don 'yan shi'a su ji haushi su kira sunan fatima 'yar manzan Allah su zage ta tas su zage alhassan su zage alhussaini to gara eh, hassan shi ba ruwan shi kun ga bayan da 'yan shi'a ba su yi su sa cikin rigima bai ce a'a ku kashe min dan uwa sannan ku kara haɗa da wasu jama'a kun gane ko kuma duk rigimar 'yan shi'a akan ahlul baiti kaga ba su kawo alhassan dama ba za ka taɓa jin sun yi maganarsa ba na ali yana fada ɗa mai suna abubakar abubakar sunan ɗan na ali yana da ɗa mai suna umar yana da ɗa mai suna usman me yasa ya samu sunan na ya ce saboda su ne manyan abokan manzan Allah jama'a yar da fatima ta haifafa yadda fatima ta haifa umma kulfu sayyidina ali ya ɗauke ta ya aura ma sayyidina umar a ɗakin sayyidina umar ta mai ta kaba jikar manzan allah wadda sayyidina ali ya haifa da fatima yar annabi ya fi aura ma umar ma kun gane ko don kasancewa tsakanin sayidina ali da waɗannan mutane sahabbai ke babu fa wata matsala a tsakaninsu waye fiye ce abubakar sannan waye ce umar sannan wa sai ya shuru da bakin na ali ma kun gane ko don haka aka samu suna sibawa su kuma suke zindimama ahalbaiti suke zingina ma suke zagin ahalbaiti waɗancan su zagi sahabbai su kuma su zagi ahlul baiti tunda suke su suna nuna suna kare ahlul ne to waɗannan jahilai ne duk da ta cewa alhamdulahi yanzu a duniya za ka ga 'yan su kaɗan ne ba su danganta kansu da ahalus sunna su suna bin wani tsari ne daban a gefe kamar yadda 'yan shi'a ke bin wani tsari daban a nasu gefen kuma kowanne nashi ɓata ne ba daidai ba ne jama'ar musulmi kun gane to nasu ba wannan su ne suke irin wannan bukukuwa asali na sallar gani sallar takuta ha kudin shara kudin kaza kudin kaza a irin wannan rana saboda wai su nuna su ba su damu da abin da 'yan shi'a suka damu da shi ba da kun gane babu wani tsari a musulunci saboda mutuwar wani wai a rinka maimaita bakin ciki wanda ya fi kowa a cikin halittar da Allah ya shi ne annabi Muhammad ya bar duniya sayidina Ali bai rinka maimaita damuwar shi akan rasuwar annabi ba sayidina Hamza shi ne farkon wanda ya fara shahada a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah amma ba a ga sahabbai suna maimaita watan baƙin ciki a irin wannan ranar ba kuma kawun manzan Allah ne da mahaifin annabi da shi wa da kanyi lokacin da annabi ya ga kisan da aka yi masa sai da ya rantsuwa da Allah sai ya rama abin da aka yi ma baffan nan nashi a kan kafirai saba'in Allah ya ce masa laisa lakal min al'amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna annabi sai da ya kafara akan haka ta rantsuwa da ma kun gane ku don haka yan shi'a suna kan bata ne kamar yadda nasibawa suke kan bata abin da ya tabbata a musulunci azumi ranar ashura wanda yake da iko ya azumi a ranar tasu aya hada da ashura ɗin to sai dai babu laifi wanda dama in yi azumi yakan ɗan gyara miyar gidan shi kun gane saboda ya azumi ya ɗan yi abinci mai kyau a gidansa ba wai dan yau ranar cika ciki ba ce to wannan babu laifi in mutum ya dama ba ya yi bane dan wannan ranar tana ewa kuma wani ya zama wani uzuri zai hana shi yin azumi a ranar kamar mata haila ko jinin haihuwa ko wani uzuri ko tafiya to mutum ya kokari ya shirya buɗe baki ko yana nan ko bai nan ya ba waɗanda suka yi azumi sai Allah ya bashi gwargwadon irin ladan da ya masu kamar yadda hadisin annabi ya tabbata akan haka watan jama'a duk yan shi'a suka ruɗa abubuwa cikin musulunci kun gane ko duk su suka ruɗa abubuwa kuma ga sun zama bala'i sun zama masiba da addinin musulunci Allah ya kyauta akwai wani hadisi cikin majma'u zawa'id wata rana ana zaune haka sai annabi haka sai kalli sayyidina ali sai ya ce masa ya ali sayakunu fi ummati qaumun yantahiluna hubba ahlal bait lahum nabadhun yusammuna rafida qatiluhum fa innahum mushrikuna annabi ya ce ya kai ali nan gaba za a yi wasu irin mutane a al'ummata za su rinka ƙaryar cewa suna son 'yan gidana suna da wani laƙabi ana ce musu rafidawa su ne 'yan shi'a duk inda ka gansu da kai da 'yan uwanka musulmi a lokacin bani ku yaƙe su ku ta kashe su fa innahum mushrikuna don tsura arna ne tsantsar kafirai ne tsantsar mushrikai ne 'yan shi'a jama'a kun gane wannan ko don haka ka ji matsayinsu da kuma ma'aunin da shari'a ta aje su sun ruɗa abubuwa fiye da yadda ba ka zato Allah ya kyauta don haka wanda ke da ikon yin azumi gobe ya kokari yi haka jibi a yau kamar yadda muka ambata karatunmu zai tashi ne akan man zakatil huli hana zakka da mata ke yi na kayan adansu to ai in ma ka kula ba kayan ado ba daidai da kuɗi da mata ke da shi da wahala ka ji a gari mace te zakka yana da wuya ka ji mace te zakka kuma da yawan su fa suna nan wasu malamin firamare ne suna da mazajen aure duk wata ana ba su albashi suna ajiyewa a account ɗinsu sai ka ga sun tara kuɗi kusan miliyan ɗaya wata tana aiki wata tana da motoci tana da babura ana ta mata haya wata kuma tana sana'a siyar da atamfofi da takalma da abubuwa tana da kuɗi fiye da dubu ɗari hudu ko dubu ɗari shida amma duk shekara ba ta tunanin wai tun da ai ita mace ce maza ne ke zakka da aka ba ta ciki to yar uwa musulma in dai kin mallaki abin da ya isa zakka ke musulma ce ba wai ma ke mace ba yaro ko ƙarami ne ya mallaki abin da ya isa zakka sai an rinka da zakka a cikin wannan dukiyar mafi yawan malamai haka suka ce ballantana ke baliga ce ko yarinya ce jinjira an haife ta dangi aka tara kuɗi aka ce nata ne a juya mata sun kai a zakka in suka shekara sai an fidda zakka a cikinsu ballantana ke babba da ke kin yi NCE ko kin yi digiri an ɗauke ki aiki ko kuma kin je kin yi karatu kina aiki da wata hukuma kina samun albashi dubu talatin dubu sittin duk wata jama'a kun gane ko zakkan nan nawa ne isa a yi ta dubu ɗari uku da wani abu da haka akwai zakka a cikin dukiyar ku mata ku sani sannan kayan adonku zinari da azurfa kuna hana zakka na zinarin da kuka mallaka da azurfar da kuka mallaka sai malam ya ce min al-kaba'ir al-azima yana daga manyan zunubai masu girman gaske man zakatul huli hana zakka da mata ke na kayan adansu ghairal musta'mal wanda ba amfani suke da shi ba abin da ya sa wasu malamai na ganin in wanda suke amfani da shi ne to ba zakka a cikin shi kamar warawarai da zabba da 'yan kunnaye da sarƙoƙi da mundaye waɗannan ba zakka a ciki tun da na amfani jama'a alasa kun gani shi yasa sai malam ya ce hana zakka da suke na kayan ado wanda ba amfani suke da shi ba sai malam ya ce ga yana a ƙasa ko lamba ya sauki amma huliyil musta'mal amma game da kayan ado na zinari da azurfa wanda suke amfani da shi ɗin ma fal'ahwatu abin da ya fi dacewa abin da zai fi zaunar da ke lafiya a da'u zakati fi shi ma ki rinka ba da shi idza balan khamsan wa jiraman inda ya nauyin shi ya kai gram watan 85 da ma kun gane ko don haka shi malam dr mustapha murad shi yana ganin abin da ya fi dacewa har wanda ba ta amfani da shi har wanda take amfani da shi din to za ta yi mai zakka don kar ta samu matsala da ubangiji ran kiyama kuma wannan magana ita ce daidai ku karanta littafin adabu zifaf na albani sai malam ya ce wa huwa mazhabu abi hanifa wannan kuma fatawar ita ce mazhabin al'imamu abu hanifa khilafan lil amma saɓanin abin da mafi yawan malamai ke kai su suna ganin in wanda mace ke amfani da shi ne to ba za ta yi mai zakka ba jama'a kun gane ko amma wanda ba ta amfani da shi to za ta yi mai zakka to idan ba ku manta ba tun karatun da ya gabata na ce zan zo da littafin alfiƙul wadih min alkitabi wa sunna alal mazahib arba na doktor muhammad bakar ismail zan karanto wannan gaba da ya a cikin shi wannan littafi na shi muhammad bakar ismail ya ce hal fi huliyil mar'aci zakatu a cikin kayan ado na ya mace akwai zakka kuwa sai ya ce alhuliyu huwa ma ta tazayyanu bihil mar'a abinda ake nufi da alhuli shine abinda ya mace ke yin ado ko gayu da shi wa huwa nau'ani shi ko ya kaskashi biyu mubahun akwai wanda ya halatta mace ta yi amfani da shi wa ghairu mubahin akwai kuma wanda bai halatta ya mace musulma ta yi amfani da shi ba malam ya ce ammal huliyi gairu mubah lil mar'ati kayan ado wanda bai halatta ya mace ta rinka ado da shi kattikhadi ha saifan min zahabi kamar ta sa a yi mata takobi ta zinari kun gane ko kawai sai a mata zandame miyar takobi ta zinari kawai sai a rataye a ɗaki don a rinka gani ana sha'awa ga dukiya amma ba ta da amfani kawai an yi takobi da zinari ba a yanka kaza da ita ba za a je jihadi da ita ba kawai an yi haka ne don ado to irin wannan bai halatta kun gane ko fa fi fihi zakatu bil ijma'i wannan duk malamai sun haɗa kan za a yi mata zakka irin wannan kayan adan wanda bi dama halatta mata su yi shi ba shi ne za ka ga ina kujeru za ka ga akan yi kujeru daidai irin nan na kujera sai a wani tukulluwa haka ta zinari a nan kuma sai a wani haka tukullu ma zinari nan ma haka sannan nan da nan sai a yi tukullu ma ta zinari sannan kafafun kujera sai ga da an yi zinari da shi wannan bai halatta jama'a kun gane ko Allah kyauta to sai malam ya ce idza balagha nisab in dai abin da aka yi mata takobi da shi din ya kai abin da ya isa a mai zakka din wahala alaihi alhaul kuma shekara ta juyo gashi ana da shi gaba daya wa kadhalika law tahalla ar-rajul bi haka da namiji zai saba ma Allah ya rinka ado da zinari au bil ko ya rinka ado da azurfa kaga akwai mazan da ke yin zobe da azurfa ko to amma ita azurfa ziyadatun ala dirham in dai ta fi watan in dai nauyinta ya fi karfin kudin dirham biyu kun gane in dai in an sa ta a kasuwa ta ɗori akan dirhami biyu ta to wannan za ka yi mai zakka an gane allah kyauta li'annan zahaba domin shi ado da zinare haramun ne alar rijal haramun ne mazan al'umma annabi shi ado da zinari wal ita kuma azurfa ya haramu tahalli biha haramun ne namiji ado da ita amma iza zadat an dirhamin in kudinta ya ƙara akan dirhami biyu alama sai ya ti tafsiluhu fi mawdu'ihi insha Allah a yanda bayani daki-daki zai zo a wurin da ya kamata mai bayanin in Allah ya so a can gaba wa ammal huliyil mubah amma game da kayan ado wanda ya halatta ya mace ta sa ta ado da shi faqad ikhtalafa al-fuqaha fi zakatihi malaman fiqh sun yi saɓani game da halaccin yin game da wajabcin zakkan shi ko rashin wajabci faqala al-hanafiyuna yan hanafiya su sun ce wa mujahid da almajirin abdullahi dan abbas watan mujahid ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin ƙur'ani na tabi'ai wa zuhuri haka al'imamu zuhuri shi ma ya ce ta jibu fihi zakatu kayan ado wanda ya halatta mace ta amfani da shi sarƙa warwaro ‘yan kunnaye mundaye jama'a kun gane ko zabba to ‘yan hanafiya da mujahid da zuhuri sun ce zakka na ba a cikin wannan kayan lihadis ibn umar a lihadis ibn amr saboda hadisin abdullahi dan amr dan as ya ce annamra'atan atatin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta zo gun annabi wa ma'ahabnatul laha tana dauke wa ma'aha ko ibnatul laha ta zo da yatta tana dauke da yatta ta zo gun annabi wa fi a hannun yattata maskatan ai akwai warawarai guda biyu a hannun yan nata galizatan wanda masu kauri ne warawaran min zahabin kuma warawaran na zinare faƙala laha sai annabi ya ce mata a tutsi na zakata haza wannan warawaran da ke hannun yattaki kina ko ba da zakarsu kalar la sai ta ce ba na zakkarsu kala sai annabi ya ce mata aya surraki an yi sauwiraki Allah ta'ala bihi ma yawmal qiyama suwaraini min nari ranki zai so ranki zai haske zaki farin ciki Allah a ran kiyama ya mayan miki da waɗannan warawaran guda biyu waraware na wutar jahannama a cikin wutar jahannama ran kiyama zaki so haka fa matar ta ce sai na cire warawaran daga hannun yattawa fa'alƙaituhuma ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na miƙa wa annabi na ce ga su wakalar ta ce huma lillahi na basu ga Allah wali rasuli na basu ga annabi siyan da suka so suka ga ya dace su yi da su ta zauna lafiya ko bata zauna lafiya ba wannan hadisi akhrajahu abu dauda bi sanadin قوي وصححه الحاكم وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة تشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله يشقو لكن فرأى في يدي فتخات من ورق sai annabi watan ya ga fatahat in an ce fatahat su ne zabba da ake yi ana sawa a yatsun hannu to sai annabi ya ga a yatsun hannaye na akwai zabba su ne fatakat akwai zabba min warƙin na azurfa fakala sai ya ce ma haza ya aisha aisha mai kuma zan gani fakultu sai na ce mai sana'atuhunna ai na yi su ne na sa an yi min su ne an gane ko a ta zayyanu laka ya rasulallah in rinka ado don in burge kaya manzan Allah da su a hannuna jama'a kun gane ko ta sa an mata suni don ta sa annabi ya gani ta rinka burge shi tana ba shi sha'awa kala sai ya ce mata a tu'addi na zakata hunna to kina ba da zakarsu da ya ko ultula sai aisha ta ce ban ba da zakarsu kala sai ya ce mata huwa hasbuki minan nari in wannan ne kadai abinda zai ja a muke azaba a wuta to wannan kaɗai ya isa azaba ta zama bala'i da masifa a kanki ma kun gane ko akhrajahu abu dawuda wa darqutni wal hakim malam yace wal fatakatu bi fathi ta'i fatahat wa sukuniha ko fatkhat khawatim kabira zabba ne manya zubuna manya au halakatin mustadira ko kuma wasu abubuwa ne waɗanda suke masu kewaye hannun mace kamar ka ce warawarai talbasu fi tulbasu filiyadin wanda ake sa su a hannaye ko dai fatakat na nufin zabba ko kuma wani abu cycle haka wanda ake sa a hannu dan ado walwarik bi fatil wawi wa kasar ra'i hiyal alfidda shine azurfa wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganar da annabi ya ce ma Aisha huwa hasbuki minan nari ma'anahu abinda wannan kalma take nufi shine laulam tu'azzibi fin nari da Allah ba zai miki azabar komai ba a wuta illa min ajli hadha sai dalilin wannan ne kadai azabar da za a yi miki dalilin wannan ne kadai ba wata matsala laka faki wannan azabar ta isa ta zama muke bala'i da masifa da ma kun gane ku? ashe kayan adam mata tun a zamanin annabi ya ce shi mai zakka kenan in ko ba haka ba to ya isa ya sa masifa da bala'i na wuta wannan kaɗai ya isa ko da ba wani abu da zai ja a musu azaba Allah kyauta ma da ya ce wa huwa idun shadidun wannan ko alkawari ne na narkon azaba mai tsanani liman lam yu'addi zakatul huli ga duk wanda bai da ga duk wanda ba ta ba da zakar kayan adanta idza balagha nisab in dai ya kai nisabin da za a yi zakka din jama'a kun gane ko wa an Asma'a binti yazid qalat asma'u ir yazid tace dakhaltu ana wa khalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wurin annabi ni da wata gwaggona Gwaggo ta kenan ko wa alaina aswiratu min zahabi kowanne ni da gwaggwantawa tana da waraware a hannunta na zinari faƙala lana sai annabi ya ce mana a tuɗiya ne zakatahu kuna ba da zakka wannan warawaran kuwa faƙulna la sai muka ce a ba mu bayarwa kala sai annabi ya ce musu amma ta kafa ne an yi sauwira kuma Allah aswiratan minan nari ba kwa tsoron Allah ya mayan muku da su warawaran wuta a cikin wutar jahannama ran kiyama addiya zakatu ku rinka da zakarsu don ku zauna lafiya da ubangiji wannan hadisi akhrajahu ahmad bi sanadin sahihi jama'a an sa kuna tare da ni saboda naga kamar an zauna an yi jago don karatun bai shafe ku bane hala <laughs> to karatun da aka yi na sallah baka gani ba amma da yake wannan kayan mata ne ake magana da su ne da kajin suna cewa to malam yanzu ka zafa to malam ka zafa to ni tun kaza ina da kaza Allah kyauta wa qala malikun shi ko al-imam malik cewa yi watan ban sani ba na ce dama za mu karanta ko wanda suka zo da shi mujalladin farko ne a irin na shafi na 467 وقال مالك والشافعي وأحمد kun ga dama tun a talikin littafin da muke yi mala yace, ce abu hanifa ko yan hanafiya sun tafi akan akwai zakka to amma maliku da imamu shafi'i da imamu ahmad su kam cewa suka yi laisa fil huli zakatu ba zakka a kayan adam mata idza kana mimma tatazayyalu bihi mar'a in dai kayan ado ne wanda mace ke yin ado da su to ba zakka a cikinsu wastadallu ala hadha alqawli bi atharin ba'daha sahihun wa ba'daha fihi maqalu sun yi hujja da wasu asarai ba hadisai ba ba wani hadisi da suke hujja da shi amma sun yi hujja da wasu asarai wanda wasu asaran ingantattu ne wasu kuwa ba su tabbata ba akwai magana da malaman hadisi suka yi a kansu minha daga cikinsu marawahu rawahu abdurrahman bin qasim an abi abdurrahman dan qasim ya ruwaito daga mahaifinsa ya ce anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam lallai aisha matar manzon Allah wata abdurrahman dan kasim dan muhammad dan abubakar kenan kun gani wannan shine malamin watan kun san imam malik watan abraman biyu suka sa shi a tsakiya akwai abraman ɗan ƙasim almajirin shi akwai abraman ɗan ƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar malamin shi ne wannan jama'a kun gane ko to wannan abraman ɗan ƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar ya ce ya samo daga baban shi muhammad kenan muhammad ya ce anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle aisha matar manzon allah yar uwar shi kenan kanat tali banati akhiha yatama fi hijirha ta kasance tana jibantar al'amuran 'ya'yan ɗan uwanta da ya mutu so ya su suna marayu a ƙarƙashin kulawarta ai taqumu bi tarbiyatihinna ita ce ke tsayuwa da tarbiyyar ƴaƴan dan uwanta da yarsu jama'a kun gane shine tali banati akhiha din kuma kun ga wannan ɗabi'a ce ta magabata kuma tana da kyau ɗan uwanka na rasuwa ka kwashe ƴaƴan shi ka rike kuma ka rike shi ka rike su kamar yadda kake rike ƴaƴanka jama'a kun gane ƴaƴanka ne wallahi sahabbai ko ba 'ya'yansu ba haka suke kwasa suna riƙewa da kun gani lokacin da abubakar lokacin da ja'afar ɗan abi ɗalib ya rasu matar shi na gama ta kaba na abubakar sai ya ce ba wanda ya san mutuncin ja'afar ɗan abi ɗalib sai mu bai kamata mu ban matar shi ta zaman zawarci 'ya'yan shi su ta gayyar ba sai je ne auren ya aure ta ya rike ƴaƴan wan na ali jama'a kun gane lokacin da abubakar ya rasu na ali sai ya je aure, matar da wanshi ya rasu abubakar ɗin ya aura abubakar na rasuwa na ali sai ya aure ta sai ya haɗa ƴaƴan wanshi da ƴaƴan abubakar ya tarkata ya riƙe jama'a kun gane ko bari ku ji yan shi'a suna wauta ne ran da aka kashe husaini jikan manzan Allah rana aka kashe abubakar a wurin dan sayidina ali rana aka kashe umar dan sayidina ali a wurin aka kashe usman dan sayidina ali da husaini da abubakar da umar da usman duk 'ya'yan aliyu rana a wurin duk aka kashe su amma kaga a cikin 'ya'yan sayyidina ali ko kawo su ma ba su yi to sayyidina ali yana da ya ummu kulsum ya aurar da ita ga sayyidina umar ka gani Allah kyauta ai dan a sai dai Allah kawai za ka bashi da shi in ya so ya shiryar da shi yan bai so kuma ya bashi ya je wuta shi kenan to ta ce yake cewa dama ita ce ke kula da 'ya'yan ɗan uwanta da ya rasu suna marayu ai ta kuma bi tarbiyatihinna wa kana lahunnal huli waɗannan yara suna da wasu kayan ado fala tukhriju min hulihinna zakka Aisha ba ta wa kayan adon yaran zakka to kun ji kuma abin da Aisha ta ruwaito a baya aka akhrajahu Malik wal Baihaqi to da a ce wannan asari na Maliku ya tabbata zai daidai ko ya karo ko ya buge hadisin da ta ruwaito ko kai tsaye daga annabi ba zai yiwu ba an gane ko minha ko wa an nafi'in an samo daga nafi'u nafi'u dinnan nan tabi'i ne yana cikin manyan malaman imam malik shi ne ma kaji malaman hadisi suna cewa in kaji maliku ya ce an nafi'in an abdullahi bin umara kala kala rasulullahi to wannan isnadin in ka ce ya inganta to kamar ma kana ɓata ka ne jama'a kun gane don wannan isnadin ya fi ƙarfin a ce ya inganta ce mai ake silsilatun zahabiya can ɗin sarƙar isnadin shi na zinare ne ma saboda kyansa jama'a kun gane ko Allah kyauta to na nafi'u ya ce anna umara lallai na umar kane na banatahu yana ma 'ya'yan shi ado wa jawarihi da 'yan bayin shi yana musu ado da azhaba yana musu ado da zinari la yakhruju min hulihinna zakka baya fitowa da kayan adon nasu zakka an gane ko akhrajahu malik imam malik ya fitar da shi a muwadda shi ma wannan ko ya tabbata zai yi karo da abin da annabi ya faɗi ba zai yi karo da abin da annabi ya faɗi ba wa an asma binti abi bakr radiyallahu anhuma an samo daga asma'u Allah ya ƙara mata yadda annaha kanat tuhalli banataha az-zahaba tana ma yaranta ado da zinari wala tuzakkihi kuma ba ta ma kayan adon yaran nata na zinari zakka nahwan min na alfan ya kai kamar dirhami dubu hamsin ai kana yusawi nahwa na alfa dirhamin matsalan ya kai kamar ka ce dirhami dubu hamsin kuɗinsu amma ba ta mai zakka to yanzu wannan asarin na asma'u yar abubakar ita ma in har ya tabbata ma ba zai karo da hadisin annabi ba fa hadhihi al-athar waɗannan asari wannan asari akhrajahu ad-darqutni fa hadhihi al-athar waɗannan asare da kaji wa ghairiha da wasu su ma da bamu kawo ba tashhadu lil qa'ilina bi adami wujubi zakati fil huyu suna shaida kan maganar waɗanda suke ba da fatawar rashin wajabcin zakka a cikin kayan adam mata wa ajabu anil ahadithil musarraha har sun ba da ansa a kan waɗancan hadisan da suka zo ƙarara suke cewa akwai zakka bilojubi suke cewa akwai wajabcin zakka sun ba da ansa kan hadisan suka ce bi annal huliyya min zahabi wal fidda ai ado da zinari da azurfa kana muharraman alin nisa'i fi awwalil islam a farkon musulunci ne yake haram lihada dalilin haramun ne akan mata a farkon musulunci wajabat fihi zakato duk wanda ta sai sai a ce zakka wajaba akanta ku ji fa da Allah yanzu wannan zai zama dalili akan tun kuɗa hadisan annabi thumma ubiha ba'da zalik daga baya sai aka halatta wa mata yin ado da zinari da azurfa farta afal wujub wajabci sai ya ɗauki na yin zakka a cikinsu au anna zakata wajabat fil huli allazi fihi sarafun ko kuma suke ba da fatawar cewa lallai zakka wacce ke wajaba a cikin kayan adam mata to ita ce wadda a cikin kayan adam akwai ɓanna wa tabzirin akwai almubazzaranci shine za a ce a wa zakka wal ahwatu malin ya ce to amma ni abin da nake ga yafi dacewa ada'u zakata fi anha bayar da zakka kan waɗannan abubuwa idza balagatin nisab in dai sun kai nisabi wallahu alam wannan doktor kenan Muhammad Bakar Ismail duk da ya kawo maganganu sai ce shi yana ganin al ahwatu wallahi mace ta bada zakkarsu ya fi mata zama lafiya da haka duk da mata shi ke da zinari da azurfa ko warawarai an gane ko zabba ko sarƙa ko mundayi ko menene na ado to ka rinka aunawa duk shekara in dai nauyin su ya kai nisabi wallahi billahi kai mata kai musu zakka in ko ba haka ba to akwai matsala sannan mata ku kiyaye daga ƙarshe annabi ya haramta wa mata yin ado da zinare muhallak wanda yake mai cycle gaba ɗayansa ku karanta littafin adabu zufaf an gane idan e kamar warwaro gaba ɗaya zama dukan shi ya kewaya zinare kamar sarka tun daga nan nata ta yi haka gaba ɗayanta kewayen zinare ce da ma kun gane idan watan sarka ta zama gl ce to wannan abin me ake ce mai ɗanfare eh wane pendants to shi pendants ɗin <laughs> ko a to da hausa me ake ce mai eh kwaɗo a kwado to ku dai mata kun sani wannan dan abin da ke shi ne yake sako in ya zama zinaran ba matsala ko kuma diba sai ya zama asalin wannan abin wanda shi zai haɗe a to da ka ce kwado kuma wancan eh a to ai dama kai ne ka ce ma wancan kwado da ma kun gane to in wannan abin ya zama shi ba zinari ba ne to kaga bai zama muhallak ba kenan akwai abin da ya raba shi Allah kyauta to wannan shine kusan abubuwan da malam ya kawo illa kawai sai wani ɗan tambihi da ya za mu ci gaba da karatu wa alaikum salam na'am a to ai ba a makaya zaka fita mutum <laughs> wa alaikum salam a diamond bayi da zakka kun gani dama abinda ake wa zakka zinari da azurfa a lu'ulu'u kenan sai dai shi idan ya zama rikazi to shi zakka shi nau'inta daban kun gani ita ce dukiya da ake samu kawai a cikin ƙasa to mutum da ya haƙo ta ita ba sai ta shekara ba nan take ne zai kasa ta biyar ya zakka da kashi ɗaya hudu nashi wa alaikum salam wane? eh ya halatta ya zo ban annabi na azurfa ne amma in kima shi ta wuce kuɗi ne biyu to shi ne akwai zakka a cikin shi wa na'am na'am na'am <laughs> mace ce tana da kuɗi mijinta ya mata nasiha ta rinka zakka za ta yi zakka sai ya ce to in ya cire ta bashi to ai namiji baya cin zakkan matarsa amma yana cin kyautarta kun gane ku tsaya ku ji matsalar kamar yadda matarka ba ta cin zakakka a yi ku tsaya ku ji inda matsalar take ku diba idan mutum yana da hali matar shi wajabcin ciyar da ita yana kan sami, amma ana zaune sai Allah ya jarrabe shi tana da sana'a ko aiki sai zama tana da kuɗi shi kuma ya kare bai iya ciyar da ita to yanzu wajabcin ciyarwa ya koma kanta da ma kun gani amma sadaka haka ta yau da kullum gaskiya mijinki ne a ki ba tsakani da Allah in dai kina eh ya ɗiba kamaya ya ɗiba je kashe to in ta ce mai ɓarawo fa walaikum salam wallahi ban sani ba <laughs> walaikum salam eh kamar kuɗi a to ai wurin masu gursumeti za ka je